Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi Hawa shirin ce tare da Sarfila Hashin gumar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin namu na hantsi na yau Juma'a ta babbar rana biyar ga watan Janairun shekarar 2024. a kokarin da gwamnati ke yi a najeriya na ganin an tsare mutuncin kasar a fuskar cimaka ya sa kwanakin baya gwamnatin ta bullo da wani tsarin noman alkama a babban mataki kowa ya ji wani abin da shugaban kasa wanda ahmed tinubu ya yi magana akan noma a cikin abubuwa nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki akwai wato alkama kenan inda wasu kuwa sojojin da ke mulki a jamhuriyar niger suka bugi kirjin cewa sun yi nasara a yakin da suke da matsalar tsaro a kasar abin da ya sa masu sharhi a kasar suka ce akwai wani kokarin da ya kamata a dora don haka a ƙara ƙoƙartawa a samu ma mutane maganin wannan tsadar rayuwa don saboda mutane su samu sauƙi sannan shi ne zai sa su rika saurare su ƙara ba da amanar su goyon baya ga ma'ikanta waɗannan da ma sauran rahoton yana nan tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli tare da aisha ma'azu amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kuna bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru domin tuna da janar Kasim Suleiman, a bakin kabarinsa wanda wani hari na jirgin amurka maras matuki ya kashe shekaru hudu da suka gabata a cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sada zumunta kungiyar isis ta ce wasu 'yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin suleimani da ke karman a ranar laraba a kudancin iran inda suka tare da bauman da ke jikinsu a cikin jama'a kungiyar isis ta ce harin da allah ya ba su dama wani bangare ne na yakin da take yi na kashe su a duk inda aka same su wanda ke auna makiyanta da sauran waɗanda take ɗauka kafirai ciki har da 'yan shi'a a iran suleimani wanda ya jagoranci rundunar Force reshen dakarun kare juyin juyi halin musulunci na iran na ayyuka kasashen waje ya kasance babban makiyin isis ƙungiyar ta masu ra'ayi ta sunni ta kai har-har a baya a iran mafi yawan mabiya shi'a jiya alhamis ministan tsaron isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yakin da ta ci gaba da yi a zirin gaza ciki hada dabarun kai hari a arewacin kasar a cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron yoav galan ta fitar na cewa a yankin arewacin zirin gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa ga nasarorin da sojojin suka samu a ƙasa an tsara dabarun da za su haɗa da kai hare-hare ruguza ramukan ƙarƙashin ƙasa da hare-hare ta sama da ta ƙasa da kuma ayyukan dakaru na musamman in ji galant isra'ila ta fara yaƙin soja na kawar da ƙungiyar hamas bayan da mayakan suka tsallaka zuwa kudancin isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba an sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da kusan 130 ke ci gaba da zama a gaza jami'an kiwon lafiya na gaza sun ce sama da falastina 22,400 ne aka tabbatar da kashe su yawancin su mata da yara a farmakin da sojojin isra'ila suka kai a zirin gaza a ɗaya bangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya alhamis a daidai lokacin da ake kokarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin gaza biyo bayan matsin lamba da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi wa isra'ila na ta rage asarar fararen hula na Falasɗinu. Wannan ita ce ziyarar Blinken ta hudu a gabas ta tsakiya ta ranar bakwai ga watan Oktoba. Kuma na zuwa daidai lokacin da yakin Isra'ila da mayakan Hamas ke dab da cika watanni uku. Amurka da Birtaniya da tarayyar Turai da dai sauransu sun sanya Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. sakataren zai ziyarci Turkiyya da girka da jordan da qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudi arabiya da isra'ila da yammacin kogin jordan da masar danganawa ta kurorinsa na kasashen waje da sauransu in ji mai magana da yawon ma'aikatar kukin wajen amurka matthew miller yayin taron manema labarai a jiya alhamis An jima kaɗan fili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda kokarin da gwamnatin ke yi na ganin an tsara mutuncin kasar a fuskar cimaka. Ya sa kwanakin baya gwamnatin kasar ta bullo da wani tsarin noman alkama a babban mataki. Ga mu a Zainab Babaji da cikakken rahoton. A watan Nuwamban da ta gabata ne gwamnatin tarayya ta raba irin shuka na alkama da taki da sauran kayayyakin noma don tallafawa manoma faɗaɗa noman alkama a Najeriya. Gwamnatin tarayyar ta ce manoma dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu da hamsin ne za su ci gajiyar shirin, inda take sa ran za su nome gonaki kimanin hekta dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari biyu da hamsin na alkama. Da gwamnatin ke sa ran za a sami tan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin na alkama a faɗin ƙasar. Ministan harkokin noma da samar da cimaka Abubakar Kyari ya ce shirin na da nufin rage tsadar abinci da rage dogaro da Najeriya ke yi na shigo da kayan abinci da ƙara samar da abinci a cikin ƙasar. Chief Samuel Pukat, shugaban kamfanin PS Food Masters, shi ne ke jagorantar shirin a jihar Filato, ya ce tuni sun fara shuka alkamar a jihar ta Filato. Mun zo Jos ne saboda lokaci ya kai wanda ana tattalin arziki ta wurin noma shine dalilin da muka zo jos domin noman alkama ta rani kowa ya ji wani abin da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi magana kan noma a cikin abubuwa nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki akwai wato alkama kenan shinkafa akwai masara akwai rogo za ka gan cewa alkama tana son sanyi raba don ta shiga da kyau to plateau kuma tana da wannan ps food masters tana da filaye wanda an bata duk ko kana kanam ne ko kana shandam ne duk wuri dai kowane local government a jiha plateau kana son ka yi wannan noman wheat din sai ka zo mu za mu baka wuri a cikin wa'inan gonakin da an riga an san cewa suna da wannan yanayi Chief Bukati ya kara da cewa akwai kudade da gwamnatin tarayya ta keɓe don noman alkama da sauran cimaka. Akwai kudade wanda shi president ya yi magana a kai kwanaki ba alkama kadai ba ya ce za a bada biliyon hamsin wanda za a yi noman alkama biliyon hamsin za a yi noman masara biliyon hamsin za a yi noman rogo biliyon hamsin za a yi noman shinkafa idan an ci gaba da yin wannan noman akwai abin da bature yana ce value change hada gwiwa mai noma yana da wanda zai karba a wurinsa mai karba yana da wanda zai je yi shi ya zama fulawa mai fulawa mai fulawa yana da wanda zai karba yi biredi wannan shine value change to duk an riga hada na value change din wanda ka gani idan kaya tana da yawa a cikin gari dole kudin abinda ana yi da shi din zai soka idan alkama ta yawa a najeriya to biredi kam ta tsoka sai ta cin biredi kawai Tuni dai manoma suka fara shuka alkamar. Mr. Jonathan Musa ya ce ya buɗe babbar gonan alkama ya kuma bunƙasa ta. Gaskiya wannan shirin da ka kawo shiri ne mai kyau mana mu manoma. Da yanzu ne ka shiga cikin manguna da babban gona wajen kusan hekta goma wanda ina nomewa ina yin masara wurin ina yin dankali wurin. Amma da na zo na gan wannan abin da suke yi yanzu ne ma na shiga noman alkaman. don na bude babban gona a wurin in ka je ka siya bakin garin ka gan gonan ina yin shi har na ga mutanen pdp suna ka mutanen su training a gonan ne dankali suna zo su duba da kuna da abin da zan sa muku bidiyon shi ku kalla ku gan shi live abin da muke wannan da shugaban kasa wannan ina gan taimako na wajen mu yanzu yayan mu suna gama makaranta ba sana'a gara kowa ya dawo abin da muka samu kakannin mu suna yi yana da taimako da yawa to wannan abin da muke so don gaskiya kasan roman rani yana bukatan ruwa yanzu sai mun yi su bohol kuma a taimaka mana mu samu su injin janareto na jan ruwa don mu dinga ba da ruwa ma wannan alkaman don gonan ya yi kyau muka samu wannan na ga masalan mu mun gode ma Allah kenan a kuma kawo tractor yana taimakon mu noman kamar da mun gan suna yi mu ma a tura mana gonakin mu zai taimake mu shi ma Isa Kawai ya ce ya kammala karatunsa a jami'a amma ya rungumi aikin noman alkama To abin da ni ya karfafa min gwiwa na shiga wannan aikin shine na gama digiri na kusan yanzu shekara bakwai kuma ban samu aikin gwamnati ba sai ga dama ta zo na maganar noman alkama sai na ga to tunda dai ban samu abin yi ba zan yi amfani da daman nan in fara noma tunda dai gashi nan ita food masters nigeria limited ta zo da abubuwa daga wajen federal government ba zan yi amfani da daman in karba domin in yi noma matsalar da nake fuskanta yanzu daman shine maganan injin ban ruwa da kuma taki da iri to amma ita food masters nigeria limited in collaboration with the federal ministry of agriculture ga shi sun zo mana da shi iri din da kuma wato taki shine ina kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara kuɗi a kan kuɗin da ta bayar domin wannan noma na alkama domin mu ci gaba da yin shi ya zamanto ba abu ne wanda za a yi shi wannan shekara a gama ba ya zamanto abu ne da zai zamanto a ci gaba da yin shi. Jagorar noman alkamar a jihar Plateau Chief Samuel Pukat ya jaddada muhimmancin noma musamman ga inganta rayuwar matasa. To fatan alheri shine abin da zai yi kowa. Duk abin da an kafa ta a cikin gaskiya haka kuwa za ta yi nasara. Ana cewa kash idan foundation na gida ya fadi to gida ta fadi. So wannan shine foundation. Idan mun kafa ta akan gaskiya to wallahi ina gaya maku gidan za ta saya fata da nike ma kowa da yana cikin wannan program alkama yarinya ne mai zaba muna da fili nan ba da jumawa ba ina son yi mitin da su sarakunanmu masu albarka a kasan plateau saboda su ba mu gonaki a kowane local government kagan ta nan kuwa mu za mu gyara fili din ta zama yadda za a yi aiki da ita a haka kuwa kagan duk mutanen da suke yankinsa za mu sa kowa ya zo a yanka mashi ya yi wancan a yanka mashi ya yi haka duka sauran sarakuna zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. To madalla an gaida Zainab Babaji yanzu kuma gasar fili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Afirka ta kudu ta shigar da yakin Gaza gaban wata babbar kotun duniya tana mai zargin Isra'ila da kisan kare dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar kuma kotun duniya na shirin sauraron shari'ar mako mai zuwa. Isra'ila ta ce shigar da karar ya kasance zargi mara tushe kuma fadar White House ta yi watsi da shi a matsayin mara inganci. Fiye da Falastina dubu ashirin da biyu ne suka halaka tun bayan da Isra'ila ta fara kai wa Gaza hari a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. A baya dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan waɗannan alƙaluma lura da cewa ma'aikatar ta Hamas ce ke tafiyar da ita. Ƙungiyar da aka zaɓa domin gudanar da mulkin Gaza kuma reshenta da ke ɗauke da makamai ya kaddamar da wani mummunan harin ranar bakwai ga watan oktoba isra'ila wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da dubu biyu. masana tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya suna hasashen samun rago ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara yayin da murmurewa daga cutar covid-19 ta kasance da mabambantan sakamako a duniya kuma wasu al'amura kamar sauyin yanayi da rikice-rikicen yankuna na iya lalata ci gaban Babban rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na halin da tattalin arzikin duniya na 2024 da aka kaddama ranar Alhamis, ayyukan ci gaban tattalin arzikin duniya zai ragu na shekarar 2023 da aka yi kiyashin da kashi 2.7 cikin 100 zuwa kashi 2.4 cikin 100 a bana. Ƙasa da adadin ci gaban da aka samu kafin barkewar annobar da kashi 3 cikin 100. Shantanu Makaji, daraktan sashen nazarin tattalin arziki da manufofi na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce ƙasashen da suka yi abin kirki a shekarar 2023 su ne manyan kasashe masu ƙarfin arziki, musamman Amurka har ma da Brazil da India da Mexico. daga ƙarshe amurka ta faɗa jiya alhamis cewa tana sa ran a gudanar da zaben ƙasa mai zuwa a pakistan cikin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasar. a ranar takwas ga watan fabrairu ne al'ummar kudancin asiya mai yawan mutane miliyan 241 ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar takwas ga watan fabrairu sai dai tsarin na demokuraɗiyya ya sha fama da zarge-zarge tafka magudi a gabanin zaben mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya shaida wani taron manema labarai a birnin washington cewa bai kamata amurka ta bayyana pakistan takamaiman yadda za ta gudanar da ta ba amma suna son ganin an gudanar da zabukan cikin 'yanci da adalci da lumana wanda ya da 'yancin faɗin albarkacin baki da na gudanar da taro da kuma gudanarwa cikin aminci da lumana duk cikin tsari na dimokuraɗiyya mai fa'ida in ji mila Sarfila Hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma wata makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar. Inda sojojin da ke mulki a ƙasa suka bugi kirjin cewa sun yi nasara a yakin da suke yi da matsalar tsaro. Abin da ya sa masu sharhi a ƙasar suka ce akwai wani ƙoƙarin da ya kamata a ɗora. a hira da wakilinmu yusuf abdullahi dr sani yahaya janjona wani masanin zamantakewa a birnin yamai ya ce magance rashin aikin yi a wannan shekarar da aka shiga ta 2024 zai ba hukumomin nijar din damar dorawa akan nasarorin da suke kirarin samu a shekarar da ta gabata ita wannan shekara wadda ta gabata sai a ce basa fannin tsaro an samu ci gaba kwarai don saboda abubuwan da muka sani wanda ake kawo ma sojojinmu farmaki sun rage kwarai ba kama ga shekarun baya ba don ita gaskiya sunanta gaskiya ko kahin a ce an yi juyin mulki nijar an fara dan samun tazara bisa ga kwanciyar hankali kwanciyar hankalin nan ta kawo cewa akwai canza miyau wanda tsohon shugaban kasa ya yi da sauran kasashe kuma dai za a cewa wanda suke iya sa hannu zuwa ga 'yan ta'adda waɗannan yadda za a jan hankalinsu su ɗan rage ƙaimi bisa ga abin da suke kuntata ma talakawa ƙasashenmu nijar. kuma su kan kansu 'yan ta'addan sun gane cewa ba za su cimma burinsu ba ga abin da ake amfani da su waɗanda ke tura su cikin irin waɗannan al'amurka sannan kuma bayan juyin mulki sai a ce abin kuma sai ya ƙara ƙwari ƙwari ya zamanto cewa akwai ƙasashe makwabta waɗanda su ma sun ba da ƙoƙari mai mahimmanci in ka ɗauki ƙasar mali in ka ɗauki ƙasar burkina gaskiya ba su runguma hannuwa ba kasashe ne waɗanda sun ka tashi tsaye tsayin daka suka ba da ƙoƙari bisa ga yaƙi zuwa ga 'yan ta'addan nan to kuma 'yan an ka bincika 'yan an ka diba aidizalla yaƙin ta waɗannan ƙasashen ne yake tahowa haɗin kai da an ka samu tsakanin waɗanga ƙasashe guda uku niger burkina mali ya sa cewa yarjejeniya ta sa idan dan ta'adda aka koro shi da mali ya shigo nijar 'yan nijar na iya bin shi har su shiga cikin mali sai sun kare da abin da ya shahe shi akwai doka ta taɓaci wadda an ka aza ga wasu departament departament in ka ɗauke kamar departament ɗin kolo wadda an ka ɗauke kuma ya sa mutane na iya yawo da mutuna da injinan su su yi kowane lokaci su yi yawon su kaga wannan abubuwa ne wanda za a cewa an samu ci gaba ci gaban kuma duk abin da ya kawo shi har yau shine cewa duk in ka ɗauki jahohi an sa kamar sojuna ne ke shugabannin jahohi wannan al'amari ne gaskiya mai muhimmanci. ko can dama lokacin farin hula ikon na milkin na farin hula na farin hula abin da ya kamata a ce an yi lokacin da duk inda adda kwai jiha wadda adda irin tashin hankali kamata ya a ce an kai soji shine shugaban babban jiha kuma gunduma kamar departament ma shi ma ya kamata a ce soji ne a hakai ba dan komai dan saboda yanda shi dan farin hula zai tafiya da harkokin shi da soji ba ɗaya ne ba al'amarin al'amari wani biyan da asirin soji yake tafiya. soja yana jin wayan ma ya ba mai horar hula shi ko da yana gaban shi yana mai iko ne amma in ya zama to tsakankanin juna ne suna iya kama juna abubuwa su ta daidai yanke kama yarjejeniya tsakaninmu da wasu kasashen da muke tsammanin suna goya ma waɗannan 'yan ta'adda hannu ya sa cewa lalle yanzu tana yiwa mun kama komi ga kanmu haka ne ba haka ne ba shi dai ya zamanto cewa da sojin nijar shi ne yake iya kawo ma ƙasar shi kwanciyar hankali ba sai ya dogara ga wannan sojin na wata ƙasa ba wannan shi kan kanshi babban ci gaba ne magabata kiran da za a musu shine cewa ya kamata su bi hanya daidai daidai ba don kumbi kuma ya kamata su rika sauraron talakawa abin da suke so bisa bukatunsu don saboda idan talaka ran shi ya ɓaci kowa ya gani abin da yake iya yi babu abin da yake ji ma tsoro don haka abin da ya kamata su yarda baraka ta shiga tsakaninsu ta rashin amana da su da talakawansu na biyu shine cewa duk wannan abu da ya shahi tsadar rayuwa mutane na yin haƙurin shi amma in abu ya daɗe ana yi wa yana iya kawo wata baraka don haka a ƙara ƙoƙartawa a samo ma mutane maganin wannan tsadar rayuwa don saboda mutane su samu sauƙi sannan shine zai sa su riƙa saurare su ƙara ba da amana su goyon baya ga ma'ikanta na uku su mayar da lalle cewa yakin nan da ya shahi 'yan ta'adda su san da talakawa suna bayan su ɗari bisa ɗari don haka kuma su san yadda za su samu yin cewa kowane gida ya kamata a ce kowa ma ya ba da ɗan shi ya shiga cikin soji don saboda wanga yaƙi na 'yan ƙasa ne kuma ko ne za a yi a sa ƙasa gaba kar a yarda da bin mutane ɗaya-ɗaya na son rai To madalla masu tsaro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington din yana cewa karfe biyu da minti ashirin na dare. Ga shirinmu na gaba. da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. kasancewar taron cop 28 na bara ya gudana a cikin watan disamba ne a sa'ad da muke bita kan shirin yanayi da muhalli na 2023 ba mu samu damar yin nazari a game da taron cop 28 da ya gudana a birnin dubai ba wanda shi ne za mu yi shimfiɗa da shi a cikin shirin namu na farko a wannan shekara ta 2024 la'akari da irin muhawarar da aka tafka a wurin taron na bara wanda wasu masu ruwa da tsaki suka yi na'am da yadda taron ya gudana da kuma irin matsayar da aka cimma duk da cewa akwai sauran aiki a gaba a cewar umar sale anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya kuɗin nan da aka fara tunanin a samar tun lokacin Glasgow kudi na loss and damage kuma aka zo Shamal Sheikh aka sake jaddadawa akan yadda za a yi matukuna a samar da kuɗin kuma ya za a yi da su. bana an zo da wani sabon tsari kafin maganar loss and damage yadda za a iya gudanar da su kuɗin ma idan an ba da su din tukuna akwai tsari na global stock tech da aka yi shi kuma adaptation goal ɗin shi global stock tech an sake ake duba ma alkawuran da aka ɗauka a baya me aka iya cimma a cikin alkawura da ko kuma burce burcen da ake da su da kudurori me aka ɗauka a ciki ina aka tsaya kuma ina za a tashi to bayan magana ta adaptation wanda dole shi wannan canji na yanayi dole sai an samo yadda za a rayu din ah, ba tare da an shiga wahala ba sannan kuma samar da kuɗaɗen da za a duba wancan asarar kadarori din da kuma illolin da shi dumamar yanayi ya haifar wato canjin yanayi wato loss and damage climate finance sai an samar da kuɗin sannan kuma sai yadda za a fita daga amfani da gurbataccen hanya ta samar da makamashi wato a facing out fossil fuels in baki daya. Ana ta bangaren kuma Dr. Salamatu Jidda Fada ƙwararriya a fannin sauyin yanayi kuma bai bincike ta yi bayani ne a game da asusun ajiyar kuɗin diyar da aka amince za a samar yadda waɗannan ƙasa za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe kwatankwacin irin asarorin da suke fuskanta. maganan loss and damage kusa babban magana ne a afirka gaba daya don mun ga disasters kamar flood bala'o'i da suke faruwa a afirka developed countries sun fara saka kuɗi a post ana kuma mm, alkawari na saka kuɗaɗe amma ita tana neman strategy ne sosai na loss and damage din na post din because ba ƙasa ɗaya ba ne ba afirka kaɗai ba ne har da other developing countries so ya kamata a ce a nema audit committee haka da mhm. za ta yi handling cases na loss and damage wato waɗanda za su bibiyi irin asarar da mutane suka yi domin a san irin kwatankwacin kuɗin da za a ba su. So that eh, taimakon da za a yi sai ya zama at least eh, something. shi kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri a jamhuriyar niger wanda yake tare da gidauniyar 3 8 kasar burtaniya da ke bibiyar lamuran tsirrai da yadda dan adam zai amfana da su ya yi tsokaci ne a game da yadda dan adam zai ci moriyar tsirrai musamman ma itatuwa waɗanda ya shaida cewa su ma kamar dan adam da sauran dabbobi sun kasu gida-gida kuma jinsi-jinsi yanda za a ci more ice ko kuma in ce duka wani abun da yake karamin ice babban ice ciyawa tun daga ciyawa har abun da ya kai ga abun da ake ce ma cimaka su dai itatuwa kamar yadda aka sani sun tashi ne daga wasu daga ƙasa kuma bancin haka allah ya shanhuda itatuwa kamar yadda ya shanhuda duka wani wata halitta daban-daban kala-kala kuma jansi-jansi daban-daban kamar yanda mutane da yawa ba su sani ba itatuwa ma allah ya shinhuda su kamar yadda ya shinhuda bani adam da kuma dabbobi tun daga kwaro abin da kai manyan dabbobi a cikin itatuwa ma da akwai itatuwa mata da kuma itatuwa maza sai a yi tsammanin cewa ice duk inda ke kawai ya zamanto babu wani zancen jansi a cikin itatuwa manyan itatuwa da ƙananan itatuwa Allah ya yi su suma daban-daban wannan godi ne na ubangiji inda diyan da za a yi kenan ka gani suma da ke halitta ne Allah ya yi su maza da mata a cikin wannan bangare na itatuwa maza da mata inda akwai itatuwa da yawa wanda ake samu a wajajen namu a nan afirka ta yamma kuma a musamman cikin kasashen sahel bancin haka kuma e, kaman yadda aka sani halaye dai na mutum kuma na wa'ansu dabbobi ma inda ake ganin cewa akwai a cikin halitta masu haƙuri masu jinkiri masu in ce jimurin wa'ansu wahaloli da kuma masu sabawa da wani hali na yanayi akwai itatuwa masu jimuri. Mai a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin musamman ma bakin namu da ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To madalla an gaida Aisha. Yanzu kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin namu wato labarai a takaici. To a takaice kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin kuna bakin wake biyu da suka kashe mutane 84 a Iran. waɗanda suka taru domin tunawa da janar kasim suleimani a bakin kabarinsa wanda wani hari na jirgin amurka mara matuki ya kashe shekaru hudu da suka gabata a cikin wasu sanarwa ta fitar ta kafa sada zumunta kungiyar isis ta ce wasu yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin suleimani da ke karman a ranar laraba a kudancin iran inda suka tayar da bamaman da ke jikinsu cikin jama'a jiya alhamis ministan tsaron isra'ila ya sanar da shirin kasan na shiga wani sabon mataki a yakin da take ci gaba da yi a zirin gaza ciki hada dabarun kai hari a arewacin kasar a cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron yoab galan ta fitar na cewa a yankin arewacin zirin gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa nasarorin da sojin suka samu a ƙasa a ɗaya bangaren kuma sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya alhamis a daidai lokacin da ake kokarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin gaza biyo bayan matsin lamba da kasashen duniya da ke ci gaba da yi wa isra'ila na ta rage asarar fararen hula na falastino wannan ita ce ziyarar blinken ta hudu a gabas ta tsakiya ta ranar bakwai ga watan oktoba kuma na zuwa ne a daidai lokacin da yakin isra'ila da mayakan hamas ke dab da cika watanni uku amurka da birtaniya da tarayyar turai dai da sauransu sun sanya hamas a matsayin kungiyar ta'addanci afirka ta kudu ta shigar da yakin gaza gaban wata babbar kotun duniya tana mai zargin isra'ila da kisan kare dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar to masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashin gumar da ya taya na gabatar da shirin sai dadi balawi da ya ba da umarni da ma editin tamu ta wannan zangon grace alheri abdu sai injiniyan namu na yanzu musa calvin hall hawar sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc da fatan za a yi na lafiya.